Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini uku ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai. To Ibrahim masu hasashen yanayi sun yi gargaɗin kan yiwuwar saukar ruwan sama kamar da bakin ƙarya da da iska mai ƙarfin gaske yayin da iskar Isaias mai ɗauke da ruwa ta tunkari gabar tekun gabashin Amurka. Haka kuma a Melbourne birni mafi girma na biyu a ƙasar ta Australia hukumomi sun baiwa masu harkokin kasuwanci da basu kasance masu matuƙar muhimmanci ba umarnin sarka shagunansu har na tsawon mako shida daga ranar Laraba. Sannan kuma ana ci gaba da gwabza fada har zuwa tsakar ranar yau Litinin a wani mummunan harin da aka kai tun daga yammacin ranar Lahadi a wani gidan yari da ke Jalalabad a gabashin Afghanistan. Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji rahoto kan bikin zagayowar ranar samun 'yancin kan jamhuriyar Niger wanda kan zo da shuke-shuken itatuwa. duk ranar na an ta kewayo za a shifka itace don saboda ka san icce shine rayuwa kenan yau da shekara sattin muka samu mulkin kanmu bayan kashi na biyu na labaran duniya za a ji cewa najeriya ta soke rajistar wasu manyan kungiyoyin bangarori na kasar amma wani lauyan kundin tsarin mulki ya ce ba ta fasa uwa. sashi na arba'in na tsarin mulkin najeriya ya ba da dama ta kuyi kungiyoyi ku kafa kungiyoyi sannan idan mun kada shiyar adama da taraba duk a najeriya za a ji korafin wasu 'yan gudun hijira bayan da aka kai musu tallafin abinci kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya masu hasashen yanayi sun yi gargaɗi kan yiwuwar saukar ruwan sama kamar da bakin kwariya a da iska mai ƙarfin gaske yayin da iskar izayiyas mai ɗauke da ruwa ta tunkari gabar tekun gabashin amurka ana sa ran saukan ruwan saman ne a daren yau litinin a yankin da ke kan iyakar jihohin north da south carolina cibiyar da ke sa ido kan ayyukar bala'in guguwa ta ce iskar ta izayiyas za ta ci gaba da tafiya a kan doron ƙasa yayin da za ta ratsa ta jihar georgia ta kuma da jihohin na carolinas kiyasan da aka yi da safiyar yau litinin ya nuna cewa Izayiyas na tafiyar kilomita 110 cikin sa'a guda sannan za ta ƙara ƙarfi ta koma guguwa a yayin da za ta sauka. Yankunan da ake wa gargaɗin su zauna cikin shirin kwana sun hada da yankin Long Island da ke New York. a melbourne birni mafi girma na biyu a ƙasar ta australia hukumomin sun baiwa masu harkokin kasuwanci da ba su kasance masu matukar muhimmanci ba umarnin sarfa shagunansu har na tsawon mako shida daga ranar laraba umarnin na zuwa ne yayin da hukumomin ƙasar ke ƙoƙarin dakile barkewar cutar coronavirus a birnin wanda shine ke da akasarin sabbin masu kamuwa da cutar a ɗaukacin ƙasar. a yau litinin jami'an kiwon lafiya sun ba da rahoton samun mutum 429 na sabbin waɗanda cutar covid-19 ta harba da kuma mutuwar mutum goma sha uku a jihar victoria wanda ya hada da birnin na melbourne baya ga rufe yawancin shaguna sauran masana'antu kamar na masu gine-gine da na sarrafa nama da su rage ayyukansu daga ranar juma'a a jiya lahadi gwamnatin victoria ta ba da sanarwar barkewar annobar cutar ta covid-19 kuma bisa la'akari da wannan umarni a yau litinin prime minister scott morrison ya ce ma'aikatan da ba sa karkashin tsarin nan na samun albashinsu yayin da suke zaune a gida ba su da lafiya suka kuma zamanto sai sun killace kansu za a biya su dala dubu daya dabarar biyan waɗannan kuɗaɗe shine a ƙarfafa wa mutane ƙwarin gwiwa su zauna a gida idan ba su da lafiya ko kuma suka nuna wasu alamu na kamuwa da cutar ta covid-19 maimakon su na ce sai sun je aiki saboda sauke nauyin bukatunsu na yau da kullum da suka rataya a wuyansu. ana shi gaba da gwabsa fada har zuwa tsakar ranar yau litinin a wani mummunan harin da aka kai tun daga yammacin ranar lahadi a wani gidan yari da ke garin jalalabad a gabashin afghanistan akalla mutum 21 ciki har da sun mutu yayin da kusan 50 suka raunata a cewar a taula kogiyani kakakin gwamnatin ga har Wata kungiya mai ikirarin jihadi ta ɗauki alhakin harin ta kafar kamfanin dallancin labaranta harin da ya fara da tayar da bam sannan ya biyo baya da 'yan bindiga da suka kutsa kai cikin gidan yarin. Kogiyani ya ce jami'an tsaro sun yi nasarar sake kama fursunoni akalla 700 yadda suke kokarin tserewa amma bai ce ko cikin fursunonin akwai waɗanda suka tsere ba. ya kuma tabbatar da cewa akalla maharan uku sun mutu amma wasu da yawa suna makale a cikin kurkuku ko kuma a gine-ginen da ke kusa inda suke ci gaba da kai wa jami'an tsaro hari. A cewa jami'an lardin sama da dubu da ɗari biyar ne a cikin gidan yarin a lokacin da aka kai wannan harin. An jima kaɗan Hadiza za ta shigo da kashi biyu na labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kama jamhuriyar Nijar inda shugaban ƙasa Isuhu Muhammadu ya jagoranci bikin zagayowar ranar samun 'yancin kan ƙasar ta wajen dashen itatuwa don janyo ni'ima. Daga birnin Kwani ga wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton. Shugaban kasar jamhuriyar Nijar Alhaji Isuhu Muhammadu a yau da sahe ne ya jagoranci bikin karba-karba na sallar cikon shekaru 60 da jamhuriyar Nijar ta samu incin kanta daga hannun tura mulkin malaka'un kasar Faransa birnin Agadez da ke arewacin kasar tare da halartar membobin gwamnati da jakadun kasashen waje da 'yan majalisun dokoki na kasa da sarakunan gargajiya da manyan wakilan kungiyoyi na duniya da jama'a mai tarin yawa. Shugaban kasar ya dasa nasa ice icce ne kamar yadda kasar ta ɗauki kuduri a kowace rana makamanciyar yau kuma hakan ya wakana a jihohi da gundumomi da ƙananan hukumomin kasar da ma birane da ƙauyuka a garin birnin kwanni an gudanar da bikin ne a asibitin mu wadata inda aka dasa itace ɗari biyu kuma ƙarshen bikin shugaban gundumar birnin kwanni alhaji ibrahim abbalele ya yi mini ƙarin bayani game da sakon hukumomin kasar a wannan ranar ta samun incin kai wa 'yan nijar albarkacin wannan wannan babban rana ta sallah ta samun mulkin kai kamar independence kuma wanda allah ya sa aka kaddara duk ranar na an ta kewayo za a shifka itace don saboda ka san icce shine rayuwa kenan yau da shekara sattin muka samu mulkin kanmu kuma wani lokaci aka ce ya kamata wannan sallah a bar wasanni kadai da raye-raye da kaɗa kaɗe ya kamata a kula da abin da zai ceci al'ummar mu gaba ɗaya dindindin shine shifka itace duka a faɗin ƙasar Nijar. Kuma wannan abu ya amsu ga jama'a gaba ɗaya. Mutane sun ji daɗin wannan eh, fusa'a da aka samu dangance da wannan firizidan jiya ma ya yi kira. An rabawa jama'a iri wanda Meri wani ta bada. Kuma bayan wannan akwai dipite hajji Rabi ita ma ta bada bakin gwargwadon nata wanda ya zamanto mangwara ne ma wanda za a yi amfani nan da 'yan shekaru ɗaya ko biyu to alhamdulillah an gode. Shi ko Kanal Iliyasu Musa shugaban shugaban ma'aikatar gandun daji ta gundumar birnin Kwanni bayani ya yi mini game da muhimmancin wannan sallar da shan itace albarkacin ranar samun 'yancin kai. Yau dai shekara ta 60 da Nijar ta samu 'yancin kanta. To kowace shekara ana shimka itace sabili da ayyaki da hamada shimka ice shi na sa ayyaki da hamada. Mun yi farin ciki yau da mun ka game a nan gidan likita na mun wadata a nan cikin Kwanni. Mutane ka gani duka an shimka itace ga sunan an shimke likita wannan. Kuma kuma yanzu farko ne kamar an fara ne ba an kare ba za a ta shibka a cikin gari za a ta shibka don wurin inda ya kamata kiran da na kai ma juma'a da allah ya an ka shibka a tanada dan ba shibka iccen ba in ka shibka ka tanada shine wajibi bukin a birnin kwanni ya samu halartar hukumomi na bariki da na gargajiya da shugabannin rundunonin tsaro da manyan ma'aikata na gunduma da 'yan siyasa da dama inda 'yan majalisar dokoki ta ƙasa mai wakiltar mazaɓar birnin kwanni a majalisar dokoki harkoki ta jamhuriyar Nijar Hajiya Rabi Hassan Erme Fada ta bada tallafin itatuwa da dama domin kyautata yanayi da rayuwar al'umma. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hadiza da ci gaban labaran duniya. Ma'aikatan kashe gobara na Italiya da masu ayyukan sa-kai da sojoji na musamman suna aiki ba dare ba rana domin shawo kan gobarar daji da take kan laƙumi ɗaruruwan hektoci a yankin Lakila da ke gabashin Abruzzo. har ya zuwa yinin jiya lahadi wata dajin na ci gaba da ci wacce bayanai suka yi nuni da cewa da gangan wasu suka kunna ta magajin garin da akila ya fitar da sanarwa a shafinsa na facebook yana mai cewa jirgin sama hudu helikofta uku da sama da mutum da hamsin ne suke kokarin shawo kan gobarar ma'aikatan kashe gobara na amfani da jirgi mara matuki a kokarin da suke yi na gano asalin inda wutar ta taso Ministan harkokin wajen kasar Lebanon ya yi murabas daga mukaminsa. A yau Litinin Nasif Hiti ya mika takardar aji aikinsa inda ya gargaɗin cewa matsalar karayyar tattalin arziki da Lebanon ke fuskanta da rashin mayar da hankali wajen shawo kan wannan matsala na iya zama babbar barazana da ƙasar ba ta taɓa gani ba tun bayan yakin basasan da aka yi. A cikin wata sanarwa da Hiti ya fitar, ya ce na lura da cewa akwai ubannin gida da dama a ƙasata waɗanda ke da ra'ayoyi masu karo da juna muddin ba su haɗa kansu ba don su ceci al'ummar lebanon ba fata nake yi ba kowa da kowa zai shiga uku kiti ya ƙara da cewa Lebanon na cikin haɗarin zama ƙasar da za ta zamanto komai baya aiki. Babban jami'in diplomasiyan ya zama ministan harkokin waje ne a watan Janairu a gwamnatin ta Firayim Hassan Diab rahotanni sun nuna cewa kiti ya shiga yanayi na takaici sanadiyar sukar da yab ya yi ga minista harkokin wajen faransa Jean-Yves Lodorian yayin wata ziyara da jami'in diplomasiyan na Faransa ya kai ga Beirut a kwanan nan. da Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu nufi Najeriya inda gwamnatin tarayya ta soke wasu manyan kungiyoyin yanki lamarin da tuni ya fara janyo murza gashin baki. Daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ga Madina Dauda da cikakken rahoton. Kungiyar tuntuɓa ta Arewa ACF da Ohane Zandibo da suka saba kare muradun al'ummar yankunan su ne wannan matakin yake neman kawo musu da baibayi inda suka samu labarin soke kokarin samun rajista na zaman kungiyoyi masu zaman kansu a bisa dalilin babu shaidar takardun tantance su daga hannun hukumomin tsaro a kasar. Babban jami'in hukumar yi wa kamfanoni rajista barista AG Abubakar ya ba da haske akan wannan mataki. We have a protocol, an established protocol that all issues with ethnic, religious, or political implications should be referred for security clearance before such organizations are registered. AG Abubakar ya ce waɗannan ƙungiyoyi da aka soke rajistar su dama an yi kuskure wajen ba su rajista domin ba a bi ƙa'idoji da ake da su ba. abubakar ya ce ka'idar farko ita ce sai hukumomin tsaron kasar sun tantance kungiyoyin tare da ba da shaidar yin haka tukuna a yi masu rajista amma waɗannan da aka soke ba su samu irin wannan shaidar ba amma babban sakataren kungiyar acf murtala aliyu ya ce shekarun kungiyar ashirin kenan da kafuwa kuma sun jima suna neman rajista tun kafin kasuwar gwamnati mai ci yanzu bai ma jima ba kwanan bai kai eh, sati biyu ba shi chairman dinmu na sf din chief ogbe ya sake rubuta wasiƙa zai je ga shi mai ba shi kasa shawara akan maganan register din namu to shi abin ya ba mu mamaki cewa corporate affairs ta fito ta ce ta janye register dama can bamu da shi ko a cikin bayan da suke yi nuna cewa dama can bamu da register amma dai sun janye waɗanda suke da su din ma. A bangaren kungiyar Ohane Dibo kuma labarin ya dan bambanta domin su kam har sun kalubalanci soke rajistar tasu a kotu in ji ɗaya daga cikin ta barista basil onyo chinam The damages we are asking the court to award is up to the tune of 500 billion naira against Corporate Affairs Commission. Ƙungiyoyin kuma na hasashe ne bisa tanadin da kundin tsarin mulki ya basu na gudanar da ayyukansu ba tare da yin rajista ba. Mai fashin baki a al'amuran yau da kullum kuma ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa. barisa mai nasarar Ibrahim Umar ya ce dole ne a duba tanadin da kundin tsarin mulki ya yi game da kafa ƙungiyoyin. Wannan ƙungiyoyi an soke su ne ba tare da an yi musu bayani bayanin madogara ko kuma dalili da yasa aka soke su ba suna da hurumi da za su iya shiga da kara domin sashi na arba'in na tsarin mulkin najeriya ya ba da dama ta ku yi kungiyoyi ku kafa kungiyoyi kuma bayan nan suna da hurumi da za su yi wasu abubuwan su daidai da sashi na talatin da biyar da talatin da shida da talatin da bakwai da talatin da takwas na tsarin mulkin najeriya kuma ba a fito da wani jadawalin bayani na cewa sun yi abu kaza sun yi abu kaza wanda yake ya kawo tarnaki ko kuma nakasu ga kwanciyar hankali da zaman lafiyar ƙasa ba. Daga dukkan alamu tsuguno ta ƙare ba tun da yake hukumar yiwa kamfanoni rajista ta ce babu gudu babu ja da baya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, daga Abuja kuma bari mu nufi shiyar Adama da Taraba, inda wasu 'yan gudun hijira da aka kai wa tallafin abinci ke kiran da a basu tallafin riƙe kansu mana kawai. Ibrahim Abdulaziz gare ka. Muna so a kan mana shinkafa da musura. Sunana Lawan Waida Camp Chairman na Malakai Camp. An raba mana shinkafa da wake da magi da gisiri da tumatir. Muna nan tara. Wasu 'yan gudun hijira kenan a sansanin 'yan gudun hijira da ke Malkoyi a jihar Adamawa. Jim kaɗan da karɓar kayayyakin abinci da hukumar bada agajin gatu Najeriya ne ma ke marabawa rabawa. Ya mako zuwa yanzu akwai fa gudun hijira dubu uku da ɗari tara da talatin da shida da rikicin boko haram ya raba da gidaje a jihar adamawa baya ko ga 'yan gudun hijiran da rikicin kabilanci ya raba da gidaje a juyin taraba da adamawa malam abubakar sadiq nuhu daya daga cikin jami'an hukumar ta nema wanda ko shi ne jagoranci raba kayakin tallafin sassanin 'yan gudun hijira da ke fufore ya koyi karin haske ne da cewa to yanzu wasu sansanonin sun rufe wasu kuma sansanonin suna nan to sai dai kuma ɗaya daga cikin shugabannin 'yan gudun hijira a wannan sansani na fufore bakura umar ya komi ka kokumbarar su nema ga gwamnatin tarayya da cewa a dubiye mu da idon rahama a bamu tallafin kuɗi mu mu yi jari mu samu karfi mu manta da hawan jini da ya kama mu na yanzu hakanan kuma hukuma ta nema ta kokai tallafi na musamman ga wasu da tashin hankali raba da gidajensu a yankunan kananan hukumomin guyuk lamurda da kuma jihar taraba koma da menene dai in iya magana kan ce wai zama lafiya ya fi zama dan sarki ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria. zuwa a gaida Ibrahima, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an mai ilimi shike morewa Jama'a ma sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum da fatar an yi shagulgulan sallah lafiya. Allah Ubangiji ya maimaita muna na shekaru masu zuwa Allahumma amin. Cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗaura a kan bibiya da muke yi akan irin hali da almajirai ke ciki a jihohin arewacin Najeriya. inda wasu jihohi suka ɗauki matakan mai da almajiran nan garuruwan su na asali. Gwamnatin jihar Kaduna ita ma ba a barta a baya ba wajen ɗaukar irin wannan matakin. Shin hakan yana nuna cewar su ma almajiran ba su da galihu kenan? Abokin aikinmu Isa Lawal Ikara ya bibi matakin da suka ɗauka a jihar. maganar almajiranci da bara dai kusan yanzu su suka mamaye kafafen labaru da kuma tattauna al'umma a dandali daban-daban musamman dai game da yunkurin da wasu gwamnonin arewacin najeriya ke yi na ganin sun haramta almajirancin gaba ɗaya. almajiranci dai ana jingina shi da maganar barace-barace musamman ganin yadda akan ga almajiran na yawo akan hanya ko gida-gida ko guraren sai da abinci domin samun na kalacin da a wani lokacin ma waɗannan almajirai ne kan samo wa su abin da za su ci sai dai wasu malaman makarantun tsangaya sun ce maganar almajiranci fa daban maganar kuma bara daban imam muhammad awal adam a sudani shugaba ne na makarantar allo wato tsangayar maulana sheikh sharif saleh al husaini almajirci shine dai kamar yadda kullum ake faɗi asalin almuhajirai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine asalin almajirci ma'ana mutum ya bar garinsu ya tafi wani gari ba don komai ba sai don ya san alkur'ani ya san ilmi ya kiyaye addinin musulunci to kaga bai da alaka da da bara duk da a nan ƙasa ta najeriya ya samo asali ne tun a ƙarni na goma sha ɗaya daga yankin gabas shi yasa nan in mutum zai tafi makaranta sai a ce ya tafi gabas ko Zariya ya je ko kano ya je ko sokoto sai a ce ya tafi gabas an samu wani sarki ana ce mishi ummi jalmi ko himmi jalmi a kasar maiduguri shi ya fara shi ya sauke ƙur'ani don haka ya samu gwanayen ƙur'ani har yana biyan su wani abu ana ce mishi maharam lokacin ba shehu ake cewa ba har aka gangaro in zargamu yobe kenan to a lokacin almajiri baya bara kam almajirci bai da alaka da bara kai abin da ya tsara da almajircin ya fara yawa to duk garin da almajirai suka sauka to su wannan sarautan ita ce za ta je ta tsara ma wannan garin to ku fa da almajiran da suka zo yanzu tare za ku rika cin abinci da ciyarwa tare da su kaga lokacin babara ake yi ba to amma akwai wani abu da malamai a lokacin suke yi in aka ga mutum ya samu alkur'ani ya zama alaramma ya girma sai aka ga yana da girman kai bai mutunta mutane sai malam ya ce mishi to ya ɗauki koko ya tafi bara ana so a karye wannan girman kan idan ya je bara to abincin kuma ba cewa za a iya ci ba sai a ce ya kawo malam to in ya kawo sai malam ya dan sa hannu ya taba sai a ce mishi shi ma kuma ya ɗauka ya je ya ci haka ɗaya biyu uku hudu ba dan wai baran wani abu bane a akwai abin da za a ci amma an sa shi ne saboda ka nan ma yana nuna barin kenan kaskanci ne an sa mutum ne don ya san shi ba komai bane to don haka ka ga in ka kalli nan tarihohin da muke faɗi bara daban almajirci kuma daban Gwani Suleiman Idris mai zube ne shugaban kungiyar alarmomi wato malaman makarantun tsangaya reshen jihar Kaduna. Kuma ya ce duk ke dai bara daban almajiranci daban amma dai akwai barar da sharaɗi da kuma yanayin almajiranci ya amince da ita. Almajiranci da bara abu ne wanda yake a rarrabe. Almajiranci daban shine wanda ake tafiya da neman ilimin alkur'ani ko kuma ilimi na addini. To amma mu abin da muka fi ah, ɗauka a kai an ce almajiranci wanda ya bar inda yake ya tafi neman ilimin alkur'ani don ya san shi ya haddace shi har ya rubuta shi bara kuma wani abu ne daban wanda yake ta bambanta da yanayin musamman yadda aka ɗauke ta a wannan zamani ɗin wasu da yawa ba su bambancewa tsakanin almajirci da bara ana guwa masu ne amma mu abin da muka fi ɗauka gaba ɗaya shine almajirci wannan ya takaitu ne akan neman ilimi na alkur'ani don a san shi a rubuta shi a haddace shi da yawa wasu za su ga yara a bakin titi gidajen mai tashan mota da wasu wurare masu kama da irin wannan wuraren sai a rinka daukan su dukkan su a matsayin wanda su zo almajiranci ne wanda kuma ba abin da ya haɗa irin wannan almajiranci da irin waccan bara bara ɗaya muka yadda da ita shine wanda wanda suka zo neman alkur'ani su ma bai fi daga shekara goma zuwa sha biyu sha uku suke shiga cin anguwanni an tashi makaranta bayan an tashi makaranta su je su nemi abinci kafin lokacin a zauna makaranta sun dawo sun ci gaba da karatunsu ba mu yadda a ga cewa an ga wani yaro a bakin titi ko gidajen mai ko wurin ba da hannu duk wanda aka gani mun sha faɗa ba so ɗaya ba so biyu wannan ba almajiri ba ne. A baya can dai maganar almajiranci an fi ganin su ne a yankin karkara ta yadda almajiran kan je gona su noma abin da za su ci sai dai kuma kananan da daddare sukan je gidaje domin neman abin da za su ce har ma su taimaka wa malaman su a wasu lokuta daban-daban sai dai yanzu ana ganin waɗannan masu yawo da robobi domin neman abin da za su ce a wasu birane abin da yasa imam muhammad awal adam al-sudani ya ce akwai bambanci tsakanin irin almajirancin da aka yi a baya da kuma almajiranci na wannan zamani a almajirci a da da yanzu yana da bambanci sosai domin a da kaga za ka tashi ka tafi gari ma baka san kowa ba kawai labarin wani alaramma kake ji idan ka je ka sauka kuma a tashan garin ka tambaya ina gidan alaran mamalan wane ka tafi ba ya san ka ba kawai da yaga ga ka na karatu kai dan shi ne shi ne babanka shi ne rayuwanka a da kenan a kuma masha Allah a wannan lokacin sai kaga ka je garin kana daidai da duk dan garin saboda ana ga kawai ba abin da ya kawo ka sai karatun alkur'ani to amma a yau ba zai yiwu ba zamani ya sake Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku musamman wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bisalam can hakika ba da tangarda ba yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turu mana sakonmu na farko ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Madori ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku miƙa min sakon gaisuwa ta barka da sallah ga dukkan musulmin duniya da fatan za mu dage da addu'o'i wannan lokaci Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu Najeriya baki ɗaya. Sakonmu na gaba haɗin gwiwa ne da ya fito daga Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi da Baffa Haruna Bajoga suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa a madadin masu sauraron ku daga kusurwowin duniya muna muku barka da da sallah da fatan Allah ya kara muku haƙuri da juriya wajen ci gaba da haskaka wa al'ummar birane da karkara. Sai saƙo daga Husaini Abba Damban ya ce ina taya ɗaukacin al'ummar musulmin duniya murnar barka da sallah Allah ya maimaita mana sannan ina kira da 'yan uwana matasa cewa da mu guji yin guje-guje da ababen hawa lokacin gudanar da bukukuwan sallah domin kare lafiyar mu da ta al'umma. A saƙon haɗin gwiwa daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya suka ce muna yi wa 'yan uwa musulmi murna murnar ganin ranar babbar sallah da fatan za a ɗauki matakan kariya daga cutar coronavirus yayin gudanar da bukukuwan. Daga nan sai sako daga Yakubu Abdullahi Dambam ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau na rubuto muku wasiƙa ce don na taya al'ummar musulmin duniya gudanar da bikin sallar layya lafiya. Allah Ubangiji ya maimaita mana na baɗi lafiya. A sakon na mai ra'umar cewa ya yi ina taya al'ummar musulmi na faɗin duniya murnar gudanar da bukukuwan babbar sallah lafiya da fatan Allah ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa. cikin kwanciyar hankali da wadata amin. Sai sakon Sani Muhammad Chindo ya ce ina ce al'ummar musulmin duniya murnar yin babbar sallah da fatan za a gudanar da bukukuwan sallah lafiya. Allah ya maimaita mana amin summa amin. mu na karshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce ina taya ɗaukacin 'yan uwa musulmin duniya barka da sallah. Ubangiji Allah ya nuna mana ta baɗin baɗa da lami lafiya kuma cikin kwanciyar hankali da wadata amin. To jama'a mu ma muna taya ku barka da sallah godiya muke yi ku huta lafiya. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Masu hasashen yanayi sun yi gargaɗin kan yiwuwar saukan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya haɗe da iska mai ƙarfin gaske yanda iskar iskar Isaias mai ɗauke da ruwa ta tunƙari gabar tekun gabashin Amurka ana sa ran saukar ruwan saman ne a daren yau litinin a yankin da ke kan iyakar jihohin north da south carolina cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta ce iskar ta isaias za ta ci gaba da tafiya a kan doron ƙasa yayin da za ta ratsa ta jihar georgia ta kuma nufi jihohin na carolinas a melbourne birni mafi girma na biyu a ƙasar ta australia hukumomi sun baiwa masu harkokin kasuwanci da ba su kasance masu matukar mahimmanci ba umarnin sarfa shagunan su har na tsawon mako shida daga ranar laraba umarnin na zuwa ne yayin da hukumomin kasar ke kokarin dakile barkewar cutar coronavirus a birnin wanda shine da akasarin sabbin masu kamuwa da cutar a daukacin kasar a yau litinin jami'an kiwon lafiya sun ba da rahoton samun mutum 429 na sabbin waɗanda cutar covid-19 ta harba da kuma mutuwar mutum goma sha uku a jihar victoria wanda ya hada da birnin na melbourne ana ci gaba da gwabza fada har zuwa tsakar ranar yau litinin a wani mummunan harin da aka kai tun daga yammacin ranar lahadi a wani gidan yari da ke garin jalalabad a gabashin afghanistan akalla mutum ashirin da 21 ciki har da fursunoni sun mutu yayin da kusan hamsin suka raunata a cewar a taula kogiyani kakakin gwamnatin lardin nan gahar To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da jamhuriyar Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.